Jama'a salamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun wasu fulanin da aka kama 'yan uwansu. Aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira dubu ɗari biyu ya koma naira dubu ɗari takwas daga bisani kuma ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke bakwai, ma'ana sai da suka sayar da shanu fiye da ɗari bakwai suna bayar da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu ‘yan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da wannan suka tada ƙayar baya, sai aka ɗauke waɗannan ‘yan uwa nasu daga jihar Kogi inda aka kama su ɗin aka maida su Abuja, inda maganar ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu, duk da cewa ba a can suke ba kuma an san inda suka fito. A shirinmu da ya gabata ɗaya daga cikin ‘yan uwan waɗannan Fulani ya fara yi mana bayanin yadda lamarin ya faru da kuma yadda aka yi ta karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Kamar yadda wani ɗan uwan kuma zai yi mana ƙarin bayani a kan wannan batu a yau, ba wai ‘yan sanda kaɗai suke karɓar kuɗaɗen nan ba, har da lauyoyin da suke ɗaukowa. A wasu lokutan ma, lauyoyin ne suke cewar a ba da kuɗi kaza a kai mawa ne, kuma babu yadda za su sani ko an kai ɗin ko ba a kai ba. Wannan ɗan uwan Fulanin na biyu wanda zai mana bayani a yau ya ba mu sunaye da kuma lambobin waya na dukkan mutanen da suka karɓi kuɗaɗe a hannunsu, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda wanda ba za mu faɗi sunansa ba ya sake tabbatar mana domin yana da masaniyar wannan abu kuma shi ne ma yake ta ƙoƙarin taimaka waɗannan Fulani makiyayan. Bari mu ji ta bakin wannan bafulata ne. Da aibu Alhaji laufe. Yanzu daga ina kike wannan magana da ni? To yanzu nake magana a jihar uh, Kogi na nake magana yanzu. To kwanaki mun zanta da ɗan uwanka Bature. Eh haka ne. Inda yi mana bayanai kan halin da kuke ciki. Shin yanzu za mu so mu ji uh, wani hali kuke ciki ne kan wannan zargi da kuke cewa jami'ai sun kware ku bayan kuma ana ɗaure da 'yan uwanku. haka ne har yanzu wallahi gaya maka yari ka yanzu haka abin ya daure ma mu kai mun yasa yadda muka za mu yi yanzu mun yasa yadda ina ina muka bai sa yanzu haka duk wanda muka samu muka ba da aiki baya ya ci ni dindin kuɗi kuma sai ya yi watsi da mu. Wato bayanai za ki filla filla shin har yanzu kuna ci gaba da ba da kuɗaɗe kenan? Eh to har yanzu muna muna muna kokari har yanzu muna ta kokari dai mun murta yadda za mu yi dai yanzu haka muna ta kokartawa yanzu haka dai muna nan muna kame kame. shi yanzu wani labari kuke da shi ina su waɗannan waɗanda ƴan uwan naku waɗanda aka rufe suke to yanzu an ɗauka su daga waje yanzu ma an ɗauka su yanzu an kai su abin nan a Enugu prison sai na kuka samu wannan labarin eh daga ƴan uwan mu din nan saboda muna bin kawun su muna ta tambaya muna ta kididdiga muna ta tambaya shine muka ji an ɗauka su zuwa Enugu shine kuma muka je wajen kuma muka tabbatar yanzu abin da za mu so mu gano shine ah, ko za ka iya tina mutane da kuka babbawa kuɗaɗe suka kware ku kuke zargi a wannan labarin da muke yi? Eh akwai yawancin su wanda muka ba da kuɗi a cikin wannan magana. Eh za ka iya tuno sunayen wasu daga cikin mutanen? Eh akwai wanda nake rike sunan su sai kuma akwai wanda ban rike sunan su sosai ba sai dai na koma takardu kuma na duba kuma daga wajen zan gane sunan su. Waɗanda kake tunawan yanzu za ka iya ambata mana su. Eh akwai wani dan sanda wani babban dan sanda jami'i wanda yake a waje yana aiki a Abuja shi ne muka fara ba da kuɗi a waje shi ne ana kira shi Musa ko Musa sunan shi. Musa kawai ba shi da wata inkiya cikakken suna? Eh to kadar da ko ba tattauna duba takardu dukan gaya maka sunan su filla filla saboda karin mata manta sunan kowanne ne a ciki. Babu wani abu yanzu ci gaba da bamu labari a ah, shi Musa a wani ofishi yake aiki. yana ofis a wajen Abuja ka sani mu saboda mu Fulani ne ba za mu iya mu gane cewa ga wajen da yake amma har da lambar shi ma muna da shi. Amma dan sanda ne yana sa uniform? Eh dan sanda ne yana sa uniform DSP ne ma. DSP Musa. Eh akwai akwai kuma DSP kuma Loki kuma shi yana aiki a office staff kuma a waje. DSP Loki, DSP Loki. Oh, Loki, Loki, Loki, kamar na sa'a turanci kenan Loki. Eh, Oi, su biyu ne waɗannan waɗanda kuka babbawa kuɗi? Sun fi haka, sun fi haka saboda yanzu ina daji akwai sunayen su duka a takardu. Ka sani muna mantawa in ba mu rubutawa saboda waɗansu suna suna mamu wuya. To, bayan waɗannan manyan 'yan sanda masu mukamin DSP biyu sai kuma wane ne kuka bawa kuɗi saboda ya taimaka muku ga wannan mm, matsala? Akwai akwai su da yawa shi ne na ce yanzu ka bani dama zuwa gobe in jaddada maka duka filla filla saboda kar in kuskure a magana na ba na so in man mutum wanda bai yi mani abin nan bai yi masa zargi. Wato a takaice zuwa yanzu kamar nawa kake jin kuka kashe gaba ɗaya a wannan mai taku. Eh, in gaya muka yi rika kuɗin da muka kashe a waje ya fi ƙarfi a yi lissafi sai dai mun zauna mu ma da ƴan uwanmu ma muka yi lissafi saboda kuɗin nan a takaice dai ko ba mu kashe kuɗin na ya kai miliyan hamsin a takaice. Miliyan hamsin shanu kuke sayarwa ko dama kuna da kuɗin ne a ajiye kuke ɗauka ku bayar. sayarwa shanu kai garke kai mun kai mun kashe garke ya fi garke misali garke bakwai ma wanda muka fi a maganar nan kuma yanzu haka mu da muna. Na'am ina ji ina ji. Ya kai kamar misali garke bakwai da muka fi kuma sai yanzu abu ya fi ya fi yawa. a layinka ya fara rawa kana ji na sosai ina jin ka eh kace kun sai da kaman garke bakwai mun san da kaman garke bakwai a yanzu a takaice a kowane garke shanu nawa ne ga wanda bai sani ba yanzu wani bi muna sai wani garke muna ajiye kamar shanu ɗari haka wani bi har fiye da ɗari da hamsin ma wani bi har ɗari da talatin bayan da ba mu raba garke wani bi mu raba manya wani bi mu raba ɗan ƙanana garkuna. yanzu kuna da sauran shanu bayan waɗannan waɗanda kuka sayar. eh kuna da shanu yanzu haka. amma kan yanzu kan sun ba mu wahala mu da yanzu kan sun talar da mu yanzu kan ba mu da wani abin da yanzu sai dai mu sai an gode ma Allah bayan haka kuma kun ɗauki lauya a yi ko lauyoyi ma zan ce su ma kun babba su kuɗi amma har yanzu dai ba a eh, samu kan magana ba lauyoyi ba iyaka an gaya maka malam ba iyakan lauyoyin da muka ɗauka ba iyaka kamar yadda na faɗi ɗazu ba wai duka aka taru aka lalace ba, akwai wani jami'in 'yan sandan wanda yake ta ƙoƙarin ganin an ƙwato ma waɗannan Fulani makiyaya hakkinsu, wanda yake da masaniya kan dukkan abubuwan da suka faru, wanda kuma muka tattauna da shi. To, amma saboda ƙarancin lokaci sai a shirinmu na gaba za mu gabatar muku da hirar da muka yi da wannan ɗan sandan. A kasance lafiya.